بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين درس من أخذني شيمان نعيفو زاد المسلمة من جمع بندي شاتي الحيد والنفاس haila da jinin haihuwa kuma mun an yi wankan haila da wankan jinin haihuwa ina ga su muka yi wancan wancan makon yanzu za mu tashi ikhtibabul mar'ati bil hina'i ikhtibabul mar'ati bil hina'i yin kunshin mace da lalle kusan mu haka za mu fassara shi a hausance ko mace ta yi kunshi da mene da lalle, amma munan za ku yawanci ana cewa iftibab din shine kunshi din da mata kuke yi alhinai din kuma su larabawa wani wani bishiya ne wani bishiya ne wanda ganyanta suke amfani da shi wurin yin lalle kamar munan ai mu ma lalle ne gare mu ko ganyen shi ake tsotsokowa a daka na iyaye da kakanni kenan kafin yan zamani yanzu su zo yanzu har fetur na ga ana ana cewa ce to a dai kiyaye zuwa kicin to wannan dai babin zai magana akan hukuncin yin lalle ne a takaice hadisi na farko a ƙarƙashin babin malam yake cewa an mata binti hamin an karɓo daga karima diyar hamin ƙalar take cewa li aisha ta gana na aisha ta je take ce mana na Aisha radiyallahu anha mata kulina ya uwar mu'minai me zaki ce ummi mata kulina ummul ummul mu'minin yake uwar mu'minai me zaki ce min haƙi zaki bamu fil idan gane da lalli da muke yi mu mata shin akwai wani abu da kika ji daga annabi ko akwai wani ƙarin ilimi da zaki bamu akan sa faqalat sai take cewa da ita karima kana habibi sallallahu alaihi wasallam lallai masoyina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'jibuhu launuhu kalansa yana burge shi manzo Allah sallallahu alaihi yana in yaga kalan shi a jikinmu yana bashi sha'awa yana burge shi kwarai da gaske a lokaci guda kuma wa yakrahu rihahu amma ba ya son kanshinsa yana kin kanshinsa yana son kalan bai son kanshin falaisa ya harumu alaikunna amma fa duk da haka bai kasance yana haramta ma wata koyi tana cewa kasta yi ba in ji annan sun ji na na aisha amma baya karan baya haramta shi a gare ku haidatai haidataini a tsakanin haila guda biyu in kin yi haila bayan haila ke yi au inda kulle hailatin ko ma a lokacin da suke haila ma'ana bai kasance yana haramta mana a lokacin da muke jinin haila ko bayan haila kun gane magana yawwa anan sai nuna cewa yin sa abu ne wanda yake mai kyau kenan ko tun daga sha ta ce nan, sallallahu alaihi wa sallam yana ne yana birge burge shi yana son shi kenan yin shiga wanda ya dace ya ganshi rawahu ahmad imam ahmad ya ya ruwaito hadisi mun samu hadisi na farko sai hadisi na biyu take cewa qalar malan ke sallallahu alaihi wa sallam limra'atin manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ma wata mata Kunga can ba shine da kanshi ya magana ba iyalansa ne iyalansa ne suka yi bayani abinda kuma zai gaskata bayanin na na Aisha shine wannan hadisi sai ta malaika hadisan duka biyu a can matan ne da kansu suka ce gashi yanda yake to sai gashi kuma shi da kansa ya tabbatar da maganar saboda Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake faɗa limra'atin ga wata mata yake cewa da ita ihbabi ihbab ki je ki lalli mana ki lalli ki je ki lalli ki kunshi tatruku ihdakunna khidaba yanzu har ana samun ɗaya daga cikin ku da take barin yin kunshi hatta ta kuna yaduha har hannun ta koma hatta ta kuna yaduha har hannun ta koma ka yadi rajulin kamar hannun namiji kun fahimci magana yace yanzu akan samu ɗayan ku ashe ta zauna ba ta kunshi har hannun ta koma kamar irin hannun namiji kun san shi namiji an fito a ga hannun shi kamar farin faskare ko ba haka ba ne saboda in ta kama za a ɗauki buhu kawai da an yunkura a gaya sama da shi in ta kama yaƙi ya tashi duk wanda ya buga a ga ya faɗi ƙasa ko ba haka ba ne amma an mace hannunta ya ƙarfi mai gidan sai gagan ya fita bai samu cefa ne ba hankalin shi ya tashi saboda watakila in ta mare shi sai kuncinsa ya ciwo to kaga an samu matsala mace in ta karfi matsala ne namiji in yi rauni shine matsala su mata yan taushi ne awa mani na sha'u fil Iliyati, wa huwa fil khisami ghayr mubin rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito a waɗannan hadisan biyu mun fahimci cewa daga gidansa an koyar da mu ɗabi'arsa sannan kuma shi da kanshi ya zo ya tabbatar da cewa haka al'amarin yake ina fata an fahimci wannan da kyau sai hadisi na ƙarshe a babin shi ma hadisi kuma hadisin na na Aisha ne malai ke cewa an Aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga na na Aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare ta anna imra'atan cewa wata mata na na Aisha radiyallahu anha take cewa wata mata maddat yadaha ta miƙo hannunta ta shimfiɗo ta miƙo hannunta ilan nabi sallallahu alaihi sallam zuwa ga Manzon, Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi me ta miƙo mishi bi kitabin littafi ne wani rubutu ne ko takarda ko littafi ko leta aka aiko ta da shi ko wasiƙa ko tambaya ne wanda ba za ta yi a gaban sauran wanta mata ba sai ta rubuta sai ta miƙo ma sallallahu alaihi sallam. bayan ta miƙo me zai faru fa qabada yadahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya janye hannunsa da har ya mika hannu zai karɓa da ya ga hannunta yadda ta miko sai ya naɗa nashi hannun ya maida faƙalat sai ba ta ji daɗi ba ta ce ya rasulallah ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam madattu yadi ilaika na miko maka hannuna ya manza Allah na miƙa maka hannuna da kitabin da takarda na baka takarda don ka karɓa a gani falam ta aqutu sai baka karba ba ko nayi laifi ne ko abinda nayi saba ma Allah ne dan in gyara kun gane magana ma'ana tana faɗa ne dan ta ji ko laifi ne ba a miƙa ma annabi abu haka ko da gyara ne ko ko menene laifin dan ta gyara kare zamto ta kusa ta annabi damuwar ta shine kai zamto ta yi mishi wani abin da ransa bai so ba ina fata an fahimci wannan me zai faru faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita fa inni lam adri ai abin da ya sa kika ga ban amshi takaddanki ba lam adri ban sani ba ne na kasa ganewa A ayaju mar'ati wannan hannun da ya miƙo min takadda yadu mar'ati hannun mace ce hiya wanda ta miƙo ɗin, am yadu rajulin am rajulin koko namiji ne ya miƙo min hannunsa namiji ne shigan mata yake miƙo mu abin karba qalat sai take cewa da shi kun ga ya nuna fuskar ta arfa yake kenan bal yadu ra'atin a a hannun mace ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mace ce ne qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da ita law kuntum ra'atan ai kuwa inda kin kasance mace ce da gaske kamar yanda kika faɗa laghayyarti azfariki bil hina laghayyarti ai ko da naga kin canza launin azfariki yatsun tsan hannunki bilhina da lalli ai ko da mace ce kamar kika faɗa ai ko da ban ga hannu haka tsuransa ba ina ma da kin sa masa lalli anan sai nuna faɗaitarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi ga mata da su rinka yin lalle kenan ko ina fata mun fahimci wannan yawwa in kuma miji ya ce baya so sai a haƙura tun daga na Aisha ta matan ta ce yana son launinsa amma bai san me bai san warinsa to zai yi wa wani namijin abin da ke burge shi wani ba shi ke mene ke burge shi ba yana da kyau ki fahimci waye mijinki saboda mun ma za ka man keken ɗinki suke wani za ka ga ɗan abin da aka yi mai gagagaga ake tafiya ba kwana ko keken ɗinki na kwana yanda ake taka ta na tsaye haka take tafiya sai dai a ta amfani da ita a haka ana ɗinki amma dai ba za ka kake ki ta yi gabas ta yi yamma ba an fahimci wannan ko in kin san me ke fusa ta mijinki to yanzu kin sha maganin fushinsa in kin san me ke sa ya ji daɗi ya yarda yanzu kin gane lokacin tambayar kuɗin anko da kayan ki. kun fahimci magana in kika kuskure kika kika tambayi kuɗin kayan sallah a lokacin fushi to billahi nabi daga ke har 'ya'yan gidan ki da sai an yi kwalla da bokiti ma sannan a gaya miki bakar magana An baki za a ba ce mahaukaciya wannan kalma ce mai sauki namiji ya gaya ma mace to shi ne nan sallallahu ya faɗi ya faɗi wannan gare ce yake cewa ai inda ko kin kasance mace ce da gaske ai da kin musanya hannunki kin canza launin sa mun gani da da wani kala wanda yake na lalle ne da haka dai sai a kiyaye dai abinda mu zamani ya zo yanzu da su da yawa So kun ga ko wancan lallan namu na iyaye da kakanni mu ce na dan kankara ba shi ake sa mai ba haka ne ko to yanzu an zo da su ga sunan da yawan gaske aka gansu da in ka je kasuwa har ma ka rasa hadda bulu ma hadda bulu kalan bulu a jikin mutum to duk ga sunan amma dai duk abin da za a tabbatar likitoci sun faɗi bai da aibi saboda na tattauna da wani likitan ido sosai yake cewa akwai abubuwa da yawa na su irin hoda ba ma wai aisha da komai ake ce mai ce hoda da take gani akwai wanda yana lalata ido sai tsufa ya zo mata suke samun matsala da shi ya ce to da a ce suna tambayar likitoci kafin irin wanda za su ya ce da fi musu zaman lafiya shi yasa na wanda ba su da lafiya da yawa ya dakatar da su daga shafa hoda ya ce su daina shi ne kaɗai maganin zuwa wani lokaci kuma suna daina suka samu sauki to sau da haka inda za a shiga zamani a shiga a hankali yanzu mun samu abin da ya shafi lalli kuma mun samu guzuri a cikinsa ko? to sai na gaba malaci alhattu ala nikashi babi na bakwai zai magana akan alhasu kwadaitarwa ala nikashi akan yin aure wannan babu yana kwadaitar da wanda bai da aure ya ta yi kokari aure kuma ta roƙi Allah ya bata miji wanda yake nagari Allah ya ba 'ya'yan musulmi maza na gari hadisi na farko a babin mala yace bi ne abbas wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas ne Allah ya ƙara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa daga manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi cewa lallai manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kana ya kasance ya kulu yana cewa la sarurata fil islam wanda Allah sallallahu ya ce la sarurata fil islam in an ce as shi shine yankewa daga yin aure babu yankewa daga aure mutum ya ce shi wallahi auren ma ya fita mai aka bayyin annabi ya ce babu wannan babu wannan kuma kika yi tunani ko a hankali a hankalce ma za ki yadda ba wanda zai so a ce daga mutuwar shi bayan shi ya yanke a banka ko ko wanda zai so a ce daga mutuwar shi ba a ƙara tuna shi babu wanda ke san wannan to daga cikin abin da ko mutum ke so shine ya bar jini wanda za su yi mai addu'a kuma a tuna shi da alkhairi haka ne ko ba ka bane haka ne an ce sarura shine yankewa ga barin yin aure da riko da masaba irin na nasara za mu zo mu karanta a a wannan karatun gobe insha Allah a haƙiya za ku ji za a kawo wannan shi sa ba sai ma mun tsawaita ba rawahu abu dawud abu dawud ya ruwaito wannan hadisin kun ga wannan cewa babu yankewa ga barin aure a musulunci me hadisin ke nunawa yana faɗaitar da mu akan yin me yin aure an fahimci hikiman kawo hadisin ko sai hadisi na biyu malai an abi an abi nujaish an karbo daga abi nujaish in kala yake cewa قال رسول sallallahu صلى wa عليه وسلم Allah ذا da amincin Allah tabbata a gare shi yace miskinun miskinun miskinun talaka ne تلكني ne talaka ne kun fahimci magana mabukaci ne mabukaci ne mabukaci ne bai da komai bai da komai bai da komai in kin so duke fassara da tsayar daga wadannan waɗannan kun ga inda annabi sallallahu alaihi yake karantarwa ko ya fara faɗin matsalan dan hankalin kowa ya tashi ai ba mu san kowa ne ne ba ko yanzu kenan hankalin kowa ne zo inda zan zo kawai zama na in ce muku to wallahi yau ki sani kuma ki sani ina tabbatar miki kowa za ta fara tunanin wace ce wannan me ya faru ko ba haka bane to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi da komai talaka ne fikik kaman mai tambaya ce ya manzo Allah wane ne haka kafai zamto mu ne sai ce rajulun dukkan mutumin da laisa lahu imra'atu bai da mata duk mutumin da ya rayu ya zauna bai da aure wa in kana ganiyan min almali ko da yana da tarin dukiya talaka ne a wurin a wurin Allah miskini ne mabukaci kun fahimci abin da yake nufi an gane ko kun sa akwai dukiya akwai arziki ba dukkan mai dukiya ne ke da arziki ba ba kuma dukkan mara dukiya ne talaka ba to shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan gawa ne? ga mu maza gare mu mu maza Ya ce talaka ne talaka ne talaka ne mabukaci ne mabukaci ne mabukaci ne shi dukkan mutumin da bai da mace ko da ko yana da dukiya akwai ladan da dukiya ba zai ba mutum ba Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna ciyar da iyali sadaka ne yace hatta loma ɗaya da zaka sa a bakin iyalin ka lada ne malamai suka ce loma da zaka sa a bakin iyalinka ko ka ɗauka da hannunka ka bata a baki hadisin zai ɗauki haka ko ka samu ko da cokali ɗaya ne da ta dauka ta sa a bakinta Allah na kirga maka lada ko da ita ta ci da kanta amma kai ka samu arzikin an fahimci magana to wannan shine na farko hadisi na auki ba gama ba ko yanzu mu maza annabi sallallahu alaihi wasallam ne yema wannan fada sannan sai ya ƙara cewa miskinatun miskinatun miskinatun Talakace mabukaciya ce talakace bitik manzo Allah wace ce wannan sai ce imra'atun dukkan macen da laisa laha zaujin ba ta da mijin aure wa in kanat ghaniyatan min almal ko da tana da tarin dukiya wannan kai ko fada akan cokali da sabulin wanka ma ya sheta ta rikici a gida ko ba haka bane shi kuma namiji fada da yara a layin kosai musamman da azumi sai ka ji mutu yana zan tattaka yaro wallahi sai in balla yaro a me ya hana ka zauna a falo a kawo ba yana ta da jijiyan wuya yana rikici wani ma yana zage-zage yana ce ma yara kai ku bar wurin nan in ya sami yaro mara kunya sai ya je can ne sai ce mai baba na zaure kun ga hankali ya bashi ba haka da in mace ce ka tana ke ni ban san rashin kunya yarinya ta bani wuri a bari sai na fito wanka sannan mutum ya shiga ai an gama an ba da ke in kika yi mata wata rana tana wanke wanke sai ka tana in ba ga tsoro ba mutum ya je gidan nashi mana ya ji ka iya dole ke hakuri to shi na nan class ne akwai talauci wato shi aure hanyar arziki ne shi yasa nan class ne faɗi wannan za a gan shi kamar ɗawainiya ne da nauyi amma yanda Allah wa sarki ya tsara abin shi ne لا يكلف الله نفسا illa وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها na daga cikin hanyoyin arziki yin aure ga mace da namiji yanzu da za mu tashi mu fara kirga manyan gidajen da suke kan layin nan da titin nan kuna ga a duk gidajen da suke titin nan za a samu na gauro mara aure guda biyar sai wahala da an taba wani zaka ji na alhaji wane ne ko na wane ne ko na wane ne ai wancan na gaban ma nashi ne guda biyu yake da su gidaje a gida a layin nan kun fahimci magana to dai yawanci haka za ku gani ko a mata ne sai a ce ah wannan motar mai kyau ba sai a ce oi ai hajiya ce ai kaza ai kaza to ma'ana a ce Allah yana ba magidanci arziki tare da na waɗanda ya san ya ɗaura mishi nauyinsu kun fahimci magana ko ko da akan shiga rashi a wani lokaci idan kuma aka tashi ba da wadatan za ku ga wadatan ba irin na wanda bai da shi ba ku duba da kyau za ku gani ko da ce yau mai gidanki bai da shi ana ta faman haƙuri ana ta faman haƙuri ana ta haƙuri ran da ya tashi kamun kuma sai ki ga da ke da kan kinkin kallakin san samun ba nashi bane shi kadai za ki ga samun samu ne wanda sai ki ji ana wai ashe yara ma dai bana kila kaya sa samu kala uku Allah mun gode maka an fahimci wannan ai to ne annan sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga wannan Ya ce haka ita ma ba ta da shi ba ta da shi ba ta da shi dukkan matan da ba ta da mijin aure wa in kanat ghaniyatan fil mali koda ko tana da tarin dukiya ana ganin ta da dukiya a haka nan rawahul bai haƙi. imam al-baihaqi ya ruwaito wannan hadisi sai hadisin na nawa na uku malai ce an abi hurairah an karbo daga abi hurairah Allah ya kara yadda a gare shi qala yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminci Allah ya la'anci mun faɗi kalmar la'ana mai take nufi ko nisantawa daga rahama nisantawa mai nisan gaske manzo Allah ya ce Allah ya nisanta daga rahama nisantawa mai nisa wane ne annabi yayin wannan mugunyar addu'a Shi ne shine almutabattilina minar rijadi almutabattilina minar rijali masu yankewa ga barin yin aure a cikin maza kun gane ko yake ce to amma ki yin auren ba za a yin ba ba wai ba hali bane sai ba a yin an gane alladhi yaqulu wanda zaka je yana cewa la yatazawwaju ba zai yi aure ba shine almutabattil mai yankewa alladhi kulu wanda zai ringa cewa la yatazawwaj to ba zai auren ba sai ga me zai faru an ki ayi auren annabi yace to ba ruwa na da wannan kuma Allah ya nisanta shi da saboda me saboda Allah subhanahu wa yana so ya samu al'umma da yawa da zai alfahari da sura al-qiyamah ya ce tazawwaju al-wudud al-wudud al-wulud ko ku aure mata da suke son ku ko suka iya soyayya kuma suke haihuwa fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah domin zan yi alfahari da ku a yawan al'umma ranar alkiyama yanzu ba ku ga wanda yake so ya ci kujeran siyasa ba ba neman mutane yake yi ba ko ba haka bane za ku ga yana ta neman ƙuri'u a zo kamfen a ta ƙarya a ta ƙarya a ta sarga ga ƙarya da yaudara da haɗa mutane rikici saboda yana so ga tarin mutane a ce nashi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana son tarin mutane ne saboda yana so su shiga aljanna sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal mutabattilati minan nisa'i haka nan abi ya ce manzo Allah ya la'anci wanda take yankewa daga aure a cikin mata minan nisa'i daga cikin mata allahi wanda zaka jita ya kulla allahi irin waɗannan matan wanda ya kulla suke cewa zalika su ma ba ruwansa da aure wata mata ce namiji ba dan goyo bane gara in mutu a haka ko ba haka bane duk akwai mata na gari Allah ya musu albarka akwai mata abokinmu ita rashin lafiya ma da ta tabbatar za ta rasu gidan mahaifinta a garin nan gida ne na alfahari da kasai ta ce ma mijin don girma Allah kai ta ta mutu a ɗakinta tarihi ya ruwaito a ɗakin mijinta ta mutu haka ta ce wallah haka ta faɗa ta ce don Allah a maida ta ta mutu a ɗakin mijinta ciwon nan ba za ta tashi ba aka yi aka yi ta ce duk wanda zai taimake ta taimake ta a ɗakinta ita darajanta a ce ta mutu ɗakin mijinta sannan ta ce in ta mutu don Allah abinda ta bari mata iyalin abokinmu ne abinda ta bari a raba gida hudu a kai ma mala ahmad algarkawi kashi ɗaya da Allah ya sa aikin masallaci littattafanta kuma a sa mata a library aka ta faɗa sunanta khadija muna ce mata ummi ta ce a gaya ma ɗaliban suna na ilimi amana in suka bari aka yi a kan gawan ba ta yafe musu ba a zaman da ta yi da su a gaya ma malam Muhammad Bello Aladamawi don Allah ya jagoranci komai na jana'izan ta kar ya bari a yi mata bid'a ta ce makaran da za a ɗauke ni na karanta a cikin akamun jana'iz ba a so a ɗauki mutum a duk abin da wuta ya taɓa shi ta ce ku nemo wun makara na gwangwala ko na katako kan ku sa na aka abin da wuta ya taɓa in kun rasa makaranta za ku ɗauke ni sai na ƙarfe na wuta ku ɗauke ni a duk abin da ya sauwaka ilai ko wallahi a santa kafet ɗinta muka kai ta kabar saboda ta rasu ranar ana sanitation a garin nan da ƴar ma muka je inda gidanta inda ta sannan kuma duk masallacin da aka kara ɗaya a unguwan gaba ɗaya makaransu irin wanda ta ce kara ɗauke ta a kansu amma wani ikon Allah in kun ga yanda mutane suka zo jana'izar ta wallahi za ka ɗauka duk duniya sun Allah ya tara mata mutane masu ɗan karan yawa sannan kuma ni na ga fuskoki na alkhairi da yawa a kan gawan ta abinda ta faɗa kenan to to kun ga ta samu abu saboda mutuwar da ta yi a ɗakin mijinta kuma mijin da muke magana da ke ce malam ciwon zuciya ne kama ta ta yi kusan shekara uku ko hudu tana jinya lokacin da ta kai shekara ta biyu ya ce wallahi cikin dare yana kwance ta tashe shi ta ce da shi za ta roƙe shi wani alfarma ɗaya mene ya ce mata mene ne shi Allah sa yana da kuɗi har misira ina ne ba har indiya ba inda bai kai ta neman magani ba ya ce mu ya rantse da Allah zai kashe duk abin da ya mallaka a duniya don ta samu lafiya shi ba zai damu saboda taimai halattun da a duniya bejin sai dai ya haƙuri da irin mata kawai da zai samu bayan to daga cikin alkhairanta shi ne ya ce ita da shi take ce mishi tana roƙon shi don Allah ya yi tunani a hankali ya nemo mace mai hankali ya auro ta ta zauna a gidan nan tare da ita inda ya samu mace mai hankali ta dace don Allah ya auro ta ta zauna a gidan tare da ita ya ce me yasa take saboda ‘ya'yana yanzu suna bukatan tsayewa a kansu gashi ni na yi ƙasa ta matakin da yaran suke yanzu suna bukata a nan ne a wannan gabar tasu ne ya kamata a samu mace a tsaye akan. tace ni Allah ya nufin zai jarabta na ɗauki jarabawa tunda ba kai jarabta ba kai in cutar da kai ni na sani kana takure wallahi baka ka samun biyan bukatar ka ta mu'amala ta da ni na tsawon lokaci ka nemi wanda hankalinka zai kwanta amma dai da Allah ka kawo mai hankali sai ce mata na rantsi da Allah a takura nake amma wallahi ba zan auri wata ba ma daman kina rayi kawai saboda wannan karamci ina ruwan na na Khadija kun fahimci magana so na faɗi wannan ne saboda gaskiya akwai wa'azi mai yawa a rayuwarta mai yawa wallahi mai yawa mai yawa ni wata rana na zauna ina tuna rayuwarta ko sai in ji kaina nake ma faɗa nake ma wa'azi in kuka ji rayuwarta ina kuka san wata karamar sahabiya karamar sahabiya da ka sani ni na san lokacin da wata baiwar Allah makwabciyarta haihuwa ya zo mata babu shiri babu tsammani kuma ga mijin cikin talauci ba ajiye komai ba wallahi ni ina cikin wanda muka je asibitin 44 wurin wannan matar da za ta haihu a gaya za a yi wallahi ko kafin mu je duk kayan haihuwanta forin ne gaba ɗaya na ƙasar waje amma allahi da kanta ta zo har asibitin da duk kayan da ta mallaka da su aka karɓi wannan aiko gaba ɗaya kuma cewa take malam babu komai mace ta mace ce ku bar mu za mu tsaya babu matsala ga mota ta nan duk abin da ake so za a yi ta ce kuɗi kuma ban da matsalar su za mu tsaya masu haka aka dinga yi har gurin ɗaya na dare da kyar aka ta su suka tafi gida wallahi to shi yasa har yanzu muna roƙo Allah ya mata rahama Allah ya gafarta mata Allah ya kyautata mafancinta ƴaƴanta kuma Allah ya muka albarka to kun ga irin wannan shine abin da ake so mace ta bari a ban an bato na gari ga ƴaƴanta ne yanzu ina ga ɗaya kusan gama haddan Qur'anin wallahi kusan gama haddan Qur'ani yake ga yanzu haka ƴaƴan da ta yi wannan tukuici ne na abin da ta yi ma Allah duk wanda zai bi Allah da kyau to Allah ba zai tozarta bayansa ba duk wanda za ku ga yana riko da addini da kyau to za ku ga bayan shi Allah bai walakanta bayan shi Allah ka kyautata bayan mu to mu karishe hadisan sai mu tsaya akan su ko saboda na ga wannan nayi bayani da yawa hadisi na hudu malam yake cewa an Anas bin Malik an Anas radiyallahu anhu an kafa wannan hadisin daga Anas Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa man razaqahu Allahu imra'atan salihah duk wanda Allah ya azurta shi da mace ta gari faqad a'ana ala sharti dinihi faqad haqiqa a'ana an taimaki wannan mutumin ala sharti dinihi akan rabin addininsa falyattaqillah to yaji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah fi shartil baqi a sauran abin da ya rage na addinin Sarwaku tabarani imamu tabarani ya ruwaito hadisi wace ce mace ta garin da annan sallallahu ya faɗa? ya anan ya fassara ta wani hadisin ko wannan ka umarce ta za ta yi maka biyayya in ka kalle ta za ta faranta maka rai faranta rai ba shi shine wai turanta ba da kyanta da kaza a'a ma'ana za ta yi wani abu da zai ja hankalinka ka ji nutsuwa sannan kuma in baka nan za ta kiyaye maka dukiyanka da mutuncinka a lokacin da kake nan da lokacin da baka iya sa duk mutum da ba za ta iya tsara mutuncin mijinta ba ba matan aure ba ce duk mutum da ba za ta iya tsare ma mijinta sirrinsa da mutuncinsa da komai nasa ba to wannan duk wanda ya kuskure ya aure ta ya auren makan shi fitina haka nan shi ma namijin in bai zamto haka ba duk mutum da ta aure irin wannan to kuma ba ta da sauran kwanciyar hankali a gidan aure Allah ka zaunar da gidajen auren mu lafiya ah, mun fahimci wannan hadisin kakkumanta babin akan menene faɗaitarwa kan yin aure ko to wannan mu maza a nan sai dai mu ta addu'a ko kuma mata a nan sai dai ku yi ta aiki ku ta kokari ki kokari ki zama ta gari in kina cikin gidan aure sai kiga Allah ya getta kewan ki in baki shiga gidan aure ba sai kiga Allah ya kawo miki nagari shine abinda hadisin zai koyar da mu na biyar malaki cewa Ali ibn Hatim an karbo daga ibn Hatim al-Muzni yake cewa annan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce a atakum idan yazo muku wane man tardawna dinanku, wanda kuka yadda da addininsa. ya ake gane mutum mai addini ne a kalli malaman shi a wurin su ake zuwa karatu Ni mutumin da bai karatu kan ma da addini ko ya kamata mutum yana zuwa wurin karatu ko yaya to sai a ga wurin suwaye malaman shi in kika ji an ce ai malamin shi yana zariya ne a ina ce to a yanzu dai ba mu san inda yake ba don an ce sun samu matsala da gwamnati shi malamin yaushe yake zuwa to ban dai sani ba amma zai tafi kansa sa dai bakaken kaya yayi wanka to to to kin da ko kwarkwasa kenan an ji an samu dan shi'a wanda kuma zai raba mutum da addinin an gane ko wanda aka yadda da addinin shi suka ce wanda aka ga waɗanda suke karantar da shi kuma aka ga masallacin da yake sallah ku kiyaye wannan masallacin da mutum ke sallah yaya yaya tsarin masallacin ma'ana menene aqidar masallaci wa khuluquhu annas sallallahu ce kuma aka yadda da addinin sa kace ake gane dabi'a kai aka yadda da dabi'ansa ya ake gane dabi'an mutum aka ce abokan shi abokan shi duk yanda aka ga kawayen mace duk yanda ita ake ganin ta daban in dai irin an shakun nan ba ba dama to tunaninsu duk iri ɗaya saboda shi abokantaka ba a yin shi dole kuma ba a yin shi sai tunani ya zama iri ɗaya kun gane magana yawwa annabi sallallahu ce idan wanda ya zo muku da addinin sa da ɗabi'unsa kun yarda da su fa an fankihu fa to ku aurar da shi ma'ana ku bashi aure illa in ko irin wannan suka zo ba a ba su ba illa taf'alu idan ba ku aikata haka ba ma'ana ba ku ba su auren ba takun fitnatun wannan ana su auren zai zanto fitina a ban kasa fil ardi wa fasadun kuma zai zanto banna kabirun mai girma wannan gaskiya ne musamman auren da mace ga wanda ba ta san shi ya kamata ku iyaye mata ku kiyaye wannan tara kuskura auren ma mace da wanda ba ta so har gara a ita jan hankalinta ana nusar da ita har ta fahimci abin da ake gaya mata ita a wannan matakin zuciyarta is emotional kawai da tunanin take take tunani da yanayin da kike ciki take tunani ba ta hangen gaba shi yasa wani abin da da tayi da kun kalla sai ku ga hmm wannan bata ma san me rayuwa ba ba ta to ita ba za ta taba gane wannan ba saboda ce yanzu suiti suiti ce kawai bata san asalin zaman menene shi ba bata san yadda an zo zaman a al'amarin ke komawa ba to rashin sanin ta nan ba zai sa a ce a kyale ta ba ai ko a ce a matsa mata a'a ayi abu a hankali ga wayata nan a gabana wallahi tallahi akwai message da har yanzu na kasa buɗe ci gaban message saboda tashin hankalin message da wanda ta aiko da shi yake ciki ta gaya min ce ta bata sanya za ta yi hanyar da za ta tuba ba na farko dai an aurar da ita ga wanda ba ta so ta ce daga cikin abin da ta yi shine wallahi sai da ta kona gidan da suke kurmus gaba ɗaya ba a san ita ta kona shi ta ce malam na rantse da Allah na yi wannan ta ce sannan na zuba mishi guba a cikin abinci amma dai bai mutu ba har yanzu yana ta ce sannan sai na rufe message to ban san me za ta ce gaba to amma tabbayanta shi ne ta rabu da wancan ɗin ta samu an kashe auren ta ce yanzu ta auri wani amma ta rantse da Allah bala'in yau daban na gobe daban take gani a rayuwarta anya ba wancan bane dalilin ita ana ba sai kin nemi fatawa ba hal jazaa'ul ihsani lil lisa? in kin kyautata ai kyautata ki tsammanin sakamako in baki san mutun ki fada baki san shi mana dole ana yi dole ne ki fada dole baki san shi amma ki kona mai dukiya ki nemi kashe rayuwarsa shi din daga sama ya fado yana da dangi ba su suka sha wahalar shi ina kuma kaunar shi kuma kila yana taimakon wasu su yanzu kin kashe shi duk zunuban su fa yana kanki to ya za a yi to kuma shi Allah ya ba mai dabara duk inda ka zagaya inna rabbaka bil mirsad yana mai yana jira duk inda mutum zai zagayo sai ya dawo inda Allah yake to Allah ya shirya mu karanta wancan babin na ƙarshe sai mu tsaya babi na takwas yana magana kan khitbatu maqtubatil ghairi babin hadisi ɗaya ne kaɗai akan su shi sa ce mu karanta shi saboda mu mu gama da wannan da wannan da wannan abin nan babu yana magana akan abin da ya shafi khitbatu maqtubatil ghairi mutum namiji ya nemi auren wata wanda wani yake neman ta an gane ya auren wata wanda yaushe ne za a ce akwai magana tsakanin wane da wance don haka wani ba zai shigo ba shi ne lokacin da ya bijiro da kansa ya kaddamar da nemansa ga iyayenta kuma aka amsa aka amince akan ya neme ta kuma ita ma ta yarda akan shi take so idan aka samu wannan to baya halarta kuma wani ya zo daga baya saboda yana da kuɗi ko matsayi ko kaza ko kaza sai a ce ban da wani ina fata an fahimci magana in shi namijin ya haka ya saba ma Allah in shi namijin ya haka don wasu mazan suna da wannan ɗabi'a sai su rinka ziga yarinya ko kaza akan wani wanda a farko kuma ba yana da aibi ne ko illa ba wanda zai zamto ba za ta iya aurensa ba sai dai kawai akan shi yana da nufin ya aure ta sai rinka ziga ta za ku zo babin da hatta mata da ake sa su su rinka zuga wasu matan don su fita gidan auren su wasu su aure su zai zo ya babi a kan ana yin irin wannan ana yin irin wannan wata mace ce wani mai mummunan hali fasikin mutum zai nufin zai auri wata sai ya samu wata mace ta haɗa baki ta yi ta zuga wancan ta yi ta har sai ta kashe aurenta sannan sai ta bijiro mata da wanda ya sa ta wannan mummunan aiki annabi sallallahu alaihi ya faɗi cewa ana yin wannan kuma da gaske ne har yanzu ana yi to dimmin irin wannan ya sani wallahi haɗuwansa da Allah ba zai taɓa kyau ga hadisin maliki ali bin umara an karɓo hadisi daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa la yaktubu ar-rajulu ala khidmati ar-rajuli kada wani namiji ya nemi aure akan neman wani ɗan'uwansa uwansa namiji la ya subur rajulu kada wani namiji ya nemi aure ala khitbatir rajuli akan neman auren wani hatta ya turkal khatibu qablahu sai har idan wanda yake neman takatin shi ya rabu da ita yanzu shi ne zai ce to ni yi dama tsammani na shi ne za a yi kaza za a yi kaza ga kasuwancin ya lalace kuma yanzu a ce ke ke kai lokaci kaza ba ki aure ba matsala ne gashi ni ba zai yi min ga shi kaza ga matsala kuma yanzu to uzuri ne karsitse wanda ba matsala ba ce ko san rai ko yaudara ko kaza an fahimci magana ya ka ga maslahan ne hakura sai ce to shi ya hakura ya bari to a wannan lokacin sai Allah sallallahu alaihi ya ce to ya halatta shi wancan ya zo ya neme ta amma kuma in ba haka aka samu ba ba ba zai yiwu ba kun ji dalili na farko ko sai manzo Allah hadithin da yake la yaqtubu ar-rajulu ar-rajula la yaqtubu ar-rajulu ala khitbati ar-rajuli baya halatta wani namiji ne ma'auran wani namiji ala akan auren dan uwansa hatta ya turka al-khatib hatta shi wanda ke neman auren qablahu gabaninsa ya turku ya ya ya fasa ya bari aw bi idnin lahu ko daga izinin da ya samu na al-khatib ko daga izinin da ya samu daga shi mai neman auren wai wannan izini ko zai yi ko na'am ko dake da maza ne da zai tambaye su ina ta ji ana jamba ne a layi ko a za a ce ai ga matsalar da ba ina ga insha Allah sai mu tsaya anan mun yi babuka guda takwas insha Allah gobe sai mu tashi a babi na tara insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ta'ala ya ya mana wannan darasin mu na hudu ne ko eh, karfe nawa ne gobe muke fara kusa ana kasuwa ko